radio hausa voh ke gabatar muku da shirin sa daga nan birnin tehran أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 Radio VOH har suka kamo a cikin shirin sanarana na yau Laraba ta bawa ranar samu. Muhammad Amin Ibrahim ke muku sallama kuma zai jagoranci shirin. Ga kuma irin abubuwan da za mu iya gabatar muku a cikin shirin namu na rana. Da farko dai kamar saba za mu kawo muku cikakkun labaran duniya. Ba nan sai mu kawo muku shirin namu koma noma. Da ƙarshe mu rufe tashar mu da kawo muku shirin na kiɗe-kiɗen Iraniyawa. Amma kafin nan bari mu saurari shirin ko kun santa da Abdullahi Salihu Katsina. ko kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum yau Laraba shirga watan Afrilun shekara ta 2022 wanda ya daidai da biyar ga watan Ramadan na shekara ta 1443 hijira kamariya. Masu saurare kukun san cewa shekaru 28 da suka gabata a rana irin ta yau wato shirga watan Afrilun shekara ta 1994 aka fara yakin basasa a kasar Rwanda tsakanin kabilun Hutu da Tutsi a cikin watanni uku 'yan kabilar hutu suka yi wa 'yan kabilar tutsi da kuma hutu masu goyon kimanin dubu kimanin 800 kisan kiyashi hakanan kuma sun yi sanadiyar gudun hijira na wasu mutane fiye da miliyan biyu an sha samun sabani a tsakanin kabilun biyu wanda yakan kawo rikici na kashe-kashe a tsakanin su kashi 84 cikin 100 na mutanen kasar wanda dai 'yan kabilar hutu ne kuma sun daɗe suna iko da kasar amma shekara guda kafin a gudanar da zaben shugaban kasa a kasar ta rwanda aka kakabo jirgin sama wanda yake dauke da shugaban kasar na lokacin dan kabilar hutu wanda ya sanadiyar mutuwarsa daga nan masu tsawon ra'ayi na kabilar hutu suka fara kisan kyashi akan 'yan kabilar tutse wanda hakan ya jawo yakin basasa mafi muni a tarihin kasar. masu ko san cewa shekaru 442 da suka gabata a rana irin ta yau wato shi daga watan afrilun shekara ta 1580 ƙasar portugal ɗaya daga cikin manyan kasashen turai masu karfin faɗa a shi a lokacin ta fada karkashin ikon ƙasar spain portugal dai ta kasance a lokacin babbar mai hamayya da kasar spain wajen su na mamaye kasashen yankin asiya afirka da kuma amurka amma sakamakon yadda mutanen portugal suka rika yin hijira suna komawa yankuna da ƙasar ta mamaye wannan ya sanya kasar ta yi rauni matuƙa ta fuskar siyasa da tattalin arziki wannan ya sanya spain ta yi amfani da wannan damar inda ta mamaye kasar portugal baki ɗaya ita kuma nata bangaren kasar holland sai ta yi ta bi ɗaya bayan ɗaya tana kwace kasashen da portugal ta mamaye yayin da ita ma spain ta kwace wasu daga cikin kasashen da portugal ɗin ta mamaye a cikin yankunan kafashin asiya da kuma amurka amma cikin shekara ta 1640 mutanen kasar portugal sun miƙe tsaye inda suka fatattake spain daga cikin kasarsu kuma da ƙarshe dai kasar ta koma mai cin gishin kanta da ƙarshe masu ware ko san cewa shekaru 37 da sa gabata a rana irin ta yau wato 6 ga watan afrilun shekara ta 1985 aka kifar da gwamnatin shugaban mulkin soji na ƙasar sudan jafar al-numeri banda janar sawar zahab ki shirya masa wani juyin mulki inda ya hambarar da shi shugaban ɗare ya dare akan shugabancin kasar ta sudan jafar annumeri ya yi mulkin kama karya na tsawon shekaru goma sha shida a kasar sudan ya kuma kasance babban ɗan koran amurka a lokacin an kuma shirya masa jiwon mulki sau goma sha biyar amma babu wanda ya nasara sai na karshe da su kamar da shi ma ya karbi ragamar shugabancin kasar ta sudan ne bayan wani jiwon mulki da ya jagoranta a shekara ta 1969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 zuwa goma sha biyu da minti agogon najeriya niger jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato goma sha ɗaya da zuwa goma sha ɗaya agogon gmt da kuma ghana akan mita goma sha shida A dubu goma sha bakwai da da da biyar ashirin mandar kuwa daga misalin karfe bakwai da minti ashirin zuwa takwas da minti ashirin agogon najeriya niger jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi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 To yanzu kuma lokaci ya za a gyara zama domin a saurari cikakkun labaran duniya. Labaran duniya da farko ga kanunsu. iran tana kan shirin samar da wutar lantarki da makamashin nukiliya da zai kai megawati dubu goma haramtacciyar kasar isra'ila ta ce tana samun koma baya wajen yadda jiragenta suke kai da komo a sararin samaniyar ƙasar labanan cikin yanci an bayyana cewa miliyoyin mutane suna fuskantar yunwa a nahiyar afirka to yanzu ga cikakkun labarun iran tana kan shirin samar da wutar lantarki daga makamashin nukiliya da za ta kai karfin magawati dubu goma shugaban hukumar makamashin nukiliya ta iran ne ya sanar da hakan a jiya talata sannan ya ishara da cewa nan gaba kaɗan za a yaya kallabin muhimman ayyuka na ci gaba waɗanda aka gudanar a fagen makamashin nukiliya shugaban hukumar makawacin nukiliyar ta iran islami ya kuma ce bisa la'akari da sunan da jagoran juyin musulunci ya baiwa shekara bana ta samar da ilimi da kuma damammaki na aiki hukumar makamashin nukiliya ta iran ɗin za ta kasance a sahun gaba a wannan fage har ila yau islami ya ce baya ga wutar lantarki da ake da ita a yanzu nan gaba za a samar da wata wutar lantarkin daga makamashin nukiliya za ta kai karfin magawati dubu goma haramtacciyar ƙasa ta ce tana samun koma baya wajen yadda jiragen ta suke kai da komo cikin 'yanci a saman ƙasar labanan kwamandan sojan saman haramtacciyar ƙasar Israel ya bayyana cewa yancin da jiragen saman na isra'ila na yaƙi suke da shi na yin shawagi a samaniya ƙasar labanan ya samu koma baya kafin watsa labarun haramtacce ƙasar isra'ila suka ambato wajen amir khan durkin wanda ya saukar da mukaminsa kwanaki kaɗan suka gabata yake faɗin cewa a shekarar da ta gabata hezbollah ta harba makami mai linzami a kan jirgin sama maras matuki kuma saura kiris ya same shi hakan ya sa isra'ila ta fahimci cewa abubuwan mamaki da hezbollah ke ɓoye da su saboda yaƙi nan gaba mai zuwa sun fara bayyana har ila ya ƙara cewa jiragen da isra'ila take turawa zuwa saman labanan ɗin domin tattaro bayanai da ɗaukar hotuna sun waye gari suna fuskantar barazanar harbi daga makamai masu da na hezbollah shi kuwa nurkhin ya ci gaba da cewa abinda hakan yake nufi shine cewa a yanzu muna da karancin bayanai na leƙen asiri to kuna tare da radio biyu wacce hausa da ke karkashin hausa tv daga nan tehran watan duniya ta manyan laifuka icc tana son a karkare shari'ar da fur da ke gabanta shugaban kotun ƙasa da ƙasa ta manyan laifuka karim khan wanda aka yi wa tambaya a kan yiwuwar gurfanar da tsohon shugaban ƙasar sudan umar hassan albashir a gaban kotun da take birnin heg ya bayyana cewa muna son ganin an karkare shari'ar da ake yi dangane da yankin darfur a jiya talata ne dai aka gurfanar da tsohon kwamandan rundunar janjawid ta jagoranci kisa fyaɗe da azabtar da mutanen darfur na ƙasar sudan inda yake fuskantar tuhume-tuhume har 31 masu alaƙa da laifukan yaƙi da kuma cin zarafin bil'adama ali muhammad abdulrahman ya kasance na hannun damar shugaban ƙasar ta sudan na baya umar hassan albashir shine kuma na farko da ya bayyana a kan batun na laifukan da aka yi a darfur a gaban kotun manyan laifuka ta hague majalisar ɗinkin duniya ta bayyana cewa adadin mutanen da aka kashe a tsawon rikicin na darfur ya kai dubu ɗari uku yayin da wasu miliyan biyu da rabi suka yi hijira shugaban kotun manyan laifukan ta ƙasa da ƙasa ya kuma bayyana cewa za a gabatar da dalilai masu yawa a kan yadda rundunar ta abdulrahman ta janjawit waje jagoranta ta cutar da mutanen darfur da kuma jefa yara da mata a cikin ƙangi da azaba a yayin da aka gabatar masa da tuhuma-tuhuman da ake zarginsa da aikata abdulrahman dan shekaru 72 ya kore cewa ya aikata wannan laifukan kuma shi ba shi da hannu a ciki ƙungiyar agaji ta ƙasa da ƙasa red cross ta ce miliyoyin mutane suna fuskantar yunwa a nahiyar afirka ƙungiyar agaji ta ƙasa da ƙasa ɗin ta international red cross ta yi gargaɗin cewa faɗace-faɗace da sauyin yanayi da kuma yadda farashin kayan abinci ke karuwa za su jefa ɗaya bisa hudu na mutanen afirka cikin yunwa talata ne kungiyar agajin ta duniya ta sanar da cewa da akwai mutane miliyan 346 da suke fama da matsanancin yunwa kuma abu ne mai yiwuwa adadin ya karu nan da wasu watanni masu zuwa a shekar da ta gabata mutanen da yunwar ta addaba a daidai irin wannan lokaci ba su wuce miliyan 286 ba a cikin nahiyar afirka wasu daga cikin kasashen na nahiyar afirka da suke fama da yunwar sun hada somalia habasha murtaniya da burkina faso yakin kasar ukraine ma dai ya ƙara sa matsalar abincin da makamashi sun ta'azzara ta hanyar hauhawar farashinsu da kuma matsalolin kai shi kasuwa dama dai cutar corona ta taka ta rawar wajen rubanya matsalar da ake da ita ta karancin abinci shugaban bangaren da ke kula da ayyukan kungiyar agajin ta icc na duniya dominic stilhart ya faɗa a birnin nairobi na ƙasar kenya cewa rikice-rikice da ake yi a cikin ƙasashen da muke aiki sun daɗe da shafar harkar samar da abinci da kuma jefa mutane a cikin abin da ya kama da fari to ƙarshen labarin duniyar kenan. To madalla a gaida Mustapha Adam da ya kantuma labaran duniya kuma da yake bai nisa ba zai dawo a cikin shirin mu koma noma ai saurari lafiya. Mu koma noma. masu sauraro barkamu da sake saduwa da ku a cikin wannan fitowar ta shirin mu koma noma shiri ne dai wanda muka saba kawo muku batutuwa masu alaka da noma da kiwo to a yau za mu dubi ne akan wani taron karawa juna sani da aka yi a jihar nasarawa da ke najeriya domin tattauna kalubalen da ake fuskanta a wannan kasa da kuma wannan yanki. dangane da sauyin muhalli da fatan za ku kasance tare da mu domin jin da shirin zai gudana. gwamnatin jihar nasarawa ta yi alkawalin cewa za ta dashen bishiyoyi da za su kai biliyan biyar daga nan zuwa ƙarshen shekara ta 2023 mai zuwa kwamishinan kare muhalli da albarkatun ƙasa na jihar ta nasarawa ne dai malam kwanto yakubu shi ne bayyana haka a birnin kefi babban birnin jihar kenan a yan wani taron wayar da kai da ma'aikatar muhalli ta tarayyar najeriya ta shirya an baiwa taron taken haɗuwar masu hannu da tsaki a cikin ayyukan ƙasa na musamman taron kuwa ya haɗa duk wasu masu bakin faɗa ne a harkar kare muhalli da kuma sauyin yanayi a yankin arewa ta tsakiyar najeriya kwamishinan ya ce tattauna batun sauyin yanayi yana da muhimmanci bisa la'akari da bagiran da yankin nasu yake ciki sauyin yanayi yana nufin sauye-sauye ne da suke faruwa sannu a hankali a cikin wato tsarin yanayi da karuwar zafi ko kuma ragosu an kuma yi imani da cewa ayyukan da bil'adama yake yi kan jawo shi kamar sarrafa makamashi da ke da sinadarori irin su carbon da kuma masu fitar da gurbatacciyar iska a cikin sararin samaniya wannan irin sauyin yana da hatsari mai girma ga rayuwa a doron ƙasa ba ga bil'adama shi kaɗai ba da dukkanin sauran halittu da kuma harkokin yau da kullum na kasuwanci. a halin da ake ciki a yanzu dai ana ƙoƙarin rage tsar wato tasirin sauyin yanayin ta hanyar rage amfani da makamashi mai ɗauke da gurɓatattun sadarori masu illa hakanan kuma komawa da ake yi zuwa ga amfani da wasu hanyoyi na makamashi wanda ake kira makamashi mai tsafta gwamnatin najeriya dai ta yi alkawalin rage fitar da gurɓatattun iska da bayar da su sufuri daga nan zuwa shekara ta 2060 daga cikin ayyukan da gwamnatin jihar ta nasarawa take son gudanarwa a matsayin ƙoƙarin rage gurɓatar muhalli da akwai hana sana'ar ƙona itace domin samar da gawayi domin wannan sana'ar dai ta dogara ne akan sare itatuwan daji wanda shi kanshi yake jawo sauye-sauye a cikin yanayi. da kuma sanin irin rawar da dajuka suke takawa ta fuskar ruwan sama da saukasa har ila yau kwamishinan ya ce gwamnatin jihar ta nasarawa ta hanyar ma'aikatarsa za ta yi aiki da jami'an tsaro da duk masu ruwa a cikin batun kare muhalli saboda su tabbatar da cewa an daida sare itatuwa a faɗin wannan jihar domin a yi gawayi da itatuwan ita kuwa babbar darakta a ma'aikatar kare muhalli ta tarayya ne a biola awe wacce ita ma ta halarci taron kuma ita ce ma ta gabatar da jawabin buɗe shi ta ce an yi wannan taron ne dai domin a samu ra'ayoyi daban-daban da za a yi amfani da su a haɗa su a ƙarƙashin tsarin aiki na ma'aikatar ta tarayya. to batun kare muhalli dai wani abu ne wanda yake jan hankalin duniya baki daya inda matsalar mafi tushe ta samo asali ne daga kasashen da suka ci gaba waɗanda suke fitar da gurɓatattun iska a cikin yanayi wanda kuma wato rage gurbatattun iska da suke fitarwa suke fitarwa shine babban abin da zai zama nuniya wajen yadda rayuwa za ta kasance a nan gaba To masu sauraro za mu dasa aya a nan saboda ƙwarewar lokaci. Sai dai kafin mu karkare muna gayyata yata ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng/radio wwwhausatv sai kuma fitowa ta gaba idan mai duka ya kai mu. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Dari dum To shirinmu na ƙarshe shine shirin na kiɗe-kiɗen Iraniyawa. Kiɗe-kiɗen Iraniyawa. ma saurari assalamu alaikum barkamu da waraka da kuma sake sarauni mu a cikin shirinmu na kiɗe-kiɗen Iraniyawa. Shirin wanda a cikin sa mai ka muku kiɗe-kiɗe da wake-wake da aka yi daban-daban wanda mashahuran mawaka na ƙasar Iran suka gabatar domin samun nishaɗi da kuma kayatarwa. To ma saurare ba ta da lokaci bari in koma gefe in haɗa ku da Hujjat Ashraf Zade domin jin irin waƙar da ya tadar mana wadda zai rera mana ai saurari lafiya. Oh. to a gaishe ka hujjat ashraf zade a cikin wannan waka da ka tanadar mana da fatan masu sun gamsu kuma sun ji ta kuma anan jalin zamu shirin ni ma dugun shirin nake cewa ku zama lafiya muna gayyatar ku zuwa ga shafin na gizo to www.cb1.ng duka-duka ya abin sau kenan a cikin shirin namu amma da mun shaba da kasuma labaran duniya ni ma dugun shirin nake cewa ku zama lafiya muna gaisar ku zuwa ga shafin yanar gizo wato www.tv1.ng a huta lafiya.